at the tree. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da daren yau Lahadi, 22 ga watan Disamban 2024. Da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe takwas rabi kenan agogon GMT da Ghana. To bayan an sha labaran duniya za a saurari shirin kallabi. tare da Grace Alheri Abdu. Kuma a yau za ta gabatar muku da kashi na uku na waiwayen wasu daga cikin mahimman maudu'an da shirin ya yi nazari a kansu cikin wannan shekarar mai ban kwana. Sai a kasance da mu domin sauraron shirin. Yanzu ga hawa da labaran duniya. Jama'a barkamu da warhaka ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Zababben shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da zabar Mark Barnett wani dakare da ya taimaka wajen sake gabatar da Trump ɗin ga wani shirin talabijin da 'yan ƙasa suka kalla mai suna The Apprentice a matsayin manzan Amurka a Birtaniya a sabuwar gwamnatin da za a kafa. Mark wanda kwararre ne kuma shahararre a shirye-shiryen talabijin da fagen kasuwanci ya hada da nasibi a harkar diplomasiya da ya ja hankalin duniya a muhimmiyar rawa da ya rika takawa kamar yadda Trump ya bayyana a ranar Asabar. Bernard wanda haihuwar London ne ya taimaka wajen samar da shirye-shirye irin su Survivor da The Voice to amma da alama an fi sanin shi ne a shirin The Apprentice bayan da ya kulle da Trump da aka fara dorawa a kafar NBC a shekarar 2004 Trump ya yi suna sosai a harkar sayar da sayar da gidaje da sauran al'amura da suka shafi al'umma na tsawon gwamman shekaru. Shirin ya sa Trump ya yi suna ya zama hantsi leƙa gidan kowa. Trump ya raba gari da NBC a shekarar 2015 daidai lokacin da ya kaddamar da neman shiga fadar White House a karan farko. A ranar Litinin ɗin da ta gabata ne gwamnatin jihar Kogi ta bai wa wani kamfanin gine-gine kwangilar gina katafariyar kasuwa irin ta zamani a yankin Krosha da ke Lakwaja babban birnin jihar ta Kogi da ke tsakiyar Najeriya. Inda gwamnatin jihar ta ce za ta gina kasuwar ne a bisa ƙudurin gwamna Ahmad Usman Ododo na raya jihar da kuma samar da kyakkyawan yanayi na zuba jari domin inganta tattalin arzikin jihar. sai dai kuma wannan matakin da gwamnatin jihar ta ɗauka na gina sabuwar kasuwar bai yi wa 'yan kasuwa da dama mazauna garin na lakwaje daɗi ba inda har ma suka yi kira ga gwamnatin da ta sake tunani game da ginin kasuwar Wakilin ahmad muhammad dan asabi ya aiko mana da wannan rahoton daga lakwaja a yanzu dai akwai kasuwanni bakwai a birnin lakwaja ciki har da kasuwan kasa da kasa wato lakwaja international market wanda ake ci kowane kwanaki hudu kuma yan kasuwa daga sassa daban-daban na najeriya ne yake zuwa kasuwan don saye da sayarwa sai dai kuma wannan mataki na gwamnatin jihar kogi na shirin sauyawa kasuwanni bakwai da ke birnin lakwaja matsuguni zuwa sabon kasuwa irin ta zamani da tuni ta bada kwangilar ginawa wanda ake sa ran kammalawa cikin watanni 36 da yawa yan kasuwa kasuwa da mazauna garin na Lakwaja daɗi ba inda suka koka da cewa sabon kasuwan ya yi nisa daga birnin na Lakwaja lamarin da suka bayyana da cewa hakan zai gurgunta sha'anin kasuwanci tattalin arziki da kuma zamantakewan birnin. sunana alhaji ilyasu aliyu chairman na arewa trader local Kogi state chapter a abin da ke faruwa na farko ina jin wasu raɗe-raɗe kan gwamnati za ta kwashe al'umma 'yan kasuwa su koma wani bangare daban banban da inda suke zama in ka duba al'amuran kasuwancin yan kasuwa yanzu al'amura dai sai a hankali ana bi a hankali a hankali ne to lokacin da aka samu kun samu irin wannan ku canza wurin kasuwancin ku sai kun samu yanayin samun matsalolin al'amuran amma gaskiya gwamnati ya kamata a ta duba al'amuran nan suna da raɗaɗi a 'yan kasuwa. Ni ne da Muhammadu Dahiru Madabu Lakwaja. Ni dan kasuwa ne ina kasuwa ina sai da kaya sama da shekara talatin kenan. Wannan abin da suke so su yo mana illa ne a gare mu. Domin in ka ce ka tafi ka bar tsohuwar kasuwa ka koma can wajen kulosha ba karamin illa ba ne abin da ake gudu kusan shi ne zai faru hanyar ana kara cewa ba kyau ba waye-waye saboda manyan motoci mu ba mu yadda a ɗauke mana kasuwa da muke ci gaba da shi muke renan shi a kai mana wani waje ba mu muna kira ga gwamnati da ta yi haƙuri da ƙudurinta akan kuma ƙudurinta ta kawo canja ra'ayi amma wannan ra'ayi da take son ta kawo cewa a tada mutane a cikin gari a kai mutane falele wanne za mu ji da shi da kidnapper za mu ji ko da barayi Ahmed Muhammad Dan Asabe sashen Hausa na muryar Amurka daga Lakwaja a Najeriya. A gaida Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. masu iya magana da sukan ce mai wuri ya zo mai tabarma ya naɗe to mu ba naɗewa za mu yi ba za mu koma gefe guda grace alheri abdu ta gabatar mana da shirinmu na gaba ai sauraro lafiya da kwai sababi ɗaya biyu zuwa uku da suka sa na buɗe wannan makaranta na farko na fara medicine koyan aikin likita to allah bai yi ba ban karasa ba bayan na yi aure na dawo kano daga maiduguri to kullum a lokacin a tunani na shine ina so na taimaka wa al'umma kullum kana so ka taimaka al'umma shi yasa nake so na medicine to da ban samu aikin likita ba sai na ga to wace hanya ce ya kamata da zan iya yi wacce zan iya taimaka wa al'umma ko da ba a fannin likitanci ba ne ba Samir Hamza Ahmed wadda igiya aure ta hana ta cimma burinta na zama likita. Ɗaya daga cikin kalliban da suka bakunci shirin a wannan shekara mai karewa waiwaya maganin mantuwa 'yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba na alheri grace Abdul. waiwayar waɗansu daga cikin batutuwan da muka taɓo da kuma kalliban da suka bakunci shirin da muka fara gabatarwa wannan shekarar. Yau za mu waiwayi shirin da ya hira da ɗaya daga cikin mata 25 da suka tsaya takarar gwamna a Najeriya da haƙarsu bata ci min ruwa ba. Sai kuma ƙasar Ghana inda duk da rashin daidaito da mata ke fuskanta a duniya baki ɗaya za a iya cewa san barka tun ma kafin su samu macen farko da ta zama mataimakiyar shugaban ƙasa. kada ku yi nisa domin ji ya fi saƙo. Banda hira da kallabin shirin ta wannan makon wata mace matashiya mai hali baiwa kallabi ya kuma yi hira da ɗaya daga cikin mata 25 da suka tsaya takarar gwamna a najeriya da haƙarsu bata cimma ruwa ba sai kuma ƙasar ghana inda duk da rashin daidaito da mata ke fuskanta a duniya baki ɗaya za a iya cewa san barka kada ku nisanci tashar domin ji ya fi saƙo. sarki ne. Kafin mu gabatar da kallabin wannan makon, bari mu faro takon da batun takarar gwamna da mata 25 suka tsaya a Najeriya. Khadija Abdullahi Iya na ɗaya daga cikin waɗannan matan da suka yi ta maza, wadda ta tsaya takarar gwamna a jihar Niger ƙarƙashin tutar jam'iyyar ANN. Kuma bisa ga bayanin nata, ta samu goyon bayan matasa da kuma mata, sai dai kamar yunkurinta a baya, wannan karan ma, a ƙatta bata cimma duwa ba. na biyun shigan siyasa na kenan na farko din wani bai rabe ana kiran shi faladuro toye ni ce na yi vice presidential candidate shi a kin ɗauko babba ne ma zama zama na ne inda ita ma take eh. ban taɓa tsammani duk aikin da nike yi for the past eh, tun shekara goma sha biyar ban taɓa ban bana sha'awan siyasa me ya miki bana don irin abubuwan da suke yi ne baya bani sha'awa <laughs> gaskiya irin ba dai sai mun shiga cikin ba so shi ya sa dai ni dai lokacin ina kan kwanciya ta wani dare karfe sha daya aka kira ni daga lagos wata schoolmate ina law school mm. ta ce min wai na san faladuro toye sai na ce a ah, ni ba ina ganin ba mutumin nan da ke neman president a internet ba a internet Aka ne na ce ba. wato a dandalin sada eh, zumunta eh. yake nashi president sai ce sai ta ce eh is ah, very serious wa na ce ko ce kuma mutane na san shi sosai na je kan facebook ɗin shi da meme na ga yana da da yawa yana magoya baya magoya baya sai aka ce ya ce ta ce mu ai yana neman president kuma yana so ki zo ki vice president ce ni vice president din nigeria ni ce ah, ni ba 'yan siyasa ba ce ta bar shi ce are you serious tawa ta ce ah wallahi serious sai na ce to ni dai ki kyale yi was around lokacin sha ɗayan dare ya yi fa da na dawo mun gama su ayyukan sai na kwanta sai na kira ni gidana na ce ah, ka ji abin da tawa ta kira ni tawa kuma da da take law school tare tana zuwa gidana eh. so ya san ta sai ce me kika ce na ce vice president <laughs> sai tashi ya zauna akan kujera eh, kan gado vice me da ce vice president a wace jam'iyya kenan ne a air eh, alliance for new nigeria ya ce to sai jikin shi ya sanyi ya ce ya fita sai na kira mama na mama ta ce wani kuma da farko da tawa ta kira ne ce so posters ina zai je ko ina ko ina ana ganin fuska na ko ina <laughs> sai ta ce na ce kai ba zan yi ba sai na kira mama na sai na mata magana da daddare ta ce lafiya kina kira na da daddaren nan na ce eh. ta ce na ce ga abin da aka gaba ta ce vice president ah gogoni ni ba na son siyasa sai fusta ɗinki zai zama ne na ce ni ba haka na ce sai haka dai a dai bar magana a bar magana kada ya nisa haka dai haka yi haka yi da ni daga farko daga baya mai gida da ya zo ya je karbi suka kira mai gida suka zo daga lagos hmm. suka kira shi suka ba shi form din sai suka yi mashi magana ya hamince ya zo ya dawo ya ce ko kin san cewa ayyukan da kike yi don aikin da nike yi na tallafawa da mata da matasa eh, da yara mm. kika san ko allah na so ki je ki yi shi a matsayin mataimakiyar shugaban kasa eh. abin da ya sa Allah ai ba ke kadai ne yar arewa mm. suka nema mm. suka nemi ki akwai reason ki je ki istihara da ko har zan tambaye ki in ce to wai ke yar jihar Lagos ce me yasa suka yi tunanin ki a wannan lokacin a magazine din da nike yi ne kan nation building ne so shine hmm. suka karanta na ma kawo muku wani to to mun gode shine fa suka suka karanta suka gan wai ina da zuciyan patriotism da ne shine um, mai na ya ce ki dai cika sai na zauna fa ya zaunar da ni ciki cika don na san halinki sai na cika sai aka je aka yi submitin wannan shi yana aiki da ni shi ma da na koma office the next day na je na kira su na ce to ga abin da shi kuma wai ashe yana movement in baladuro to damu ah to shi kenan faduwa ta zo daidai da zama sai ce ta Allah mu miki shiga kawai me me me me ce ni ba yan siyasa ba ce haka fa yayi week na rana wallahi ba zan karya ba na tashi da daddare sai na fashi da kuka da ce hakkin mutane miliyan nawa ya zai Allah ya zama da wannan abin da gaske ya zai na ta abin ya bani tsoro sosai so da aka yi wannan da aka gama na ce to alhamdulillah ba lokacin ba ne so na abin ina zama wani shekara kenan 2019 eh, ah nan nan eh nan nan 2019 mm. da aka gama 2021 sai kuma aka zo aka bi ni mutanen matasan niger suka siyo wai su sun gaji da 'yan siyasan da suke a niger da aka saba da su su sun gaji da su don niger tana nan 46 years baya, baya ci gabawa mm. kullum niger na inda yake yana tsaye guda kuma muna bukatar irin tun da kin fita da ki zo ki ko maybe ma fitan da kika yi na farko maybe dan Niger ne Allah yake so mm. ki fito ki da Allah ki fito na yi na yi shi ma din na ban dan ni abin da nike ta duba ban da kuɗi kuma siyasa sai kana da kuɗi ko ban da kuɗi so sai na ce to bari dai na yi ta yi na ce bari dai na yi istiharan kuma na ce to bari lokacin azumi ne sai na muka je umra da ni da mai gida muka yi istiyara muka dawo muka dawo kafin mu tafi sdp shi ma muka fara ma approaching suka ci su eh, aka bani namban chairman din muka fara magana da shi mm. ya je ya cika form din da muka dawo muna dawa sai abga suka yi approaching dina har gida suka biyo ni wai sun ji cewa an ce na fito eh, gwamna su suna so na yi a cikin jam'iyyarsu to na tambayi su wayannan sun je kafin na zo na yadda na ce musu ku je ku yi needs assessment ku yi SWOT analysis Niger za su iya karɓin mace a lokacin nan hmm, wato ai bincike sosai ai bincike sosai hmm. kuma tana da abin nan za su iya ansa ko muka je muka yi wayannan binciken suka ce a Niger yan Niger ma youth din da mata sun gaji da wai mazan mazan ba sa musu komai sai su je su tsaya masu kuma ba sa masa 3% ne decision mata suke cikin gwamnati 3% mm-hmm. din mata su kuma suke sa su kan kujera muka yi dai mazan ne ke sa mata kuma matan ne suke sa matan suke votin su ne highest voters su eh, suke sa mazan su ne suke ka su suke da kuri'a su sa mazan amma in lokacin decision making ya zo da za a sa su a gwamnati sai a bar mata a baya 3% mm. ne kawai mata a cikin gwamnatin Niger sai muka ce to muka zauna muka yi abin da muka yi strategy mu shine team lead ita ce dg mu muka zai ita 'yan south africa ce muka zo muka yi mapping din komai da komai haka muka zo muka fara abin nan gwagwarmayan niger amma idona ya ga abubuwa iri-irin gami. haka masu iya magana suka ce sannu ba ta hana zuwa sai dai a daɗe ba kai ba inda rai da rabo wata rana wannan fafatukar ta mata za ta shiga tarihi da za ta nuna irin faɗi tashin da mata suka yi kafin kai ga nasara a fannin siyasa a najeriya da ma ƙasashe da dama na nahiyar afirka To duk da kalubale da mata ke fuskanta a wannan fanni mata kalila a kasar Ghana suna taka rawar gani ba a matsayin masu kada kuri'a kaɗai ba amma har da shugabancin manyan jam'iyyu. Kada in kai ku da nisa, waka bakin mai ita aka ce ta fi daɗi. sunana hajiya hamzatu ibrahim da ni ne acting chairperson convention people's plant amma national the whole ghana the whole country ina gani na karama garban kiko <laughs> da da muka je congress ni ne first vice she vice mu uku ne she chairman mu je ci sarauta in ka duba constitution ghana kuma kala cin sarauta ba kai kai siyasa she girman yazo ya faji kai na ne she ni ne acting chairperson amma ban da wannan na cikin kungiyan women academy for africa mula da kungiyan. yadda muke harka da labour party kamar dai democrats america da ke kan fawa yanzu amma ka je uk ne ba su kan fawa mhm. to mu da su muna da halaka don shi ni kuma ne abin da za ce commissioner in charge of west africa women academy for africa mm. mula duban inna mata za su iya su dauki in ce position cikin political parties don shi muna na mula training su cikin west african ga mula da yan nigeria mula da yan other countries suffragin da suka believe in social socialist yeah, socialist party da sauran kasashe amma inda ka zo ka iske ne ga yanzu ina ce committee youth affairs na convention people's party cpp don shi ni ne youth affairs committee chairperson kuma na cikin eh, vetting committee da in Allah ya da wanda za su saya yin jam'iyyar CPP in aka ce flag bearer mm. shine presidential candidate ina cikin wannan kwamiti kuma mm. ina dai cikin kwamiti da yawa cikin fati don na hannu kan mu shiga wani bani takaitaccen tarihi yanzu bani tarihi su haji Hamdatu Ibrahim ne mace ne da ne karkarar tudun Ghana kamar a ce arewa kenan ka je a Najeriya mm. shin ce ni mutumiyan arewa ne wurin na school Kamaru na zo na karkare daga Kumasi aka traini na na tici yara kamar prisco na yi aikin teaching I think for 10 good years amma shi na ga kamar fashi na ba cikin teaching amma har yau dai na koyar tun da dai na haifa kuma yara na sun fara haifuwa shi na shiga cikin jamdiyan CPP 1992 1992 nan kuma muka fara nan ka dai shiga dai na baka san abin da ake ciki ba na zo yi jam'iyya ne da zaki ci amfanin shi ban sani ba sam domin ya kai sai wani lokaci ma time da ake kuku ganan nan shi ana cewa ma political parties ma ya sa ma gana suka rarrabu don shi gwamma a yi eh, all inclusive government kamar union government amma dai na yi su i did cost accounting na je kuma na je na entrepreneurship entrepreneurship na zo na yi project management duk wannan duka courses sun gafa na yi ba muka gandun wani zo kuma ni cikin siyasa shi yasa ka ga wani abama ababa ma ya faru cikin party shi su ce a ah, na jam da tuni wanga ke faruwa domin in ka ana cikin siyasa ba wai boko dai ka dai amma ya kamata ka doki abin da kamar project ne ya yaya zaka tafiyar da kamar gini ne zaka yi ginin nan in baka da foundation da ya gamsu in kai wannan gini ai dole ya zube ya da na shiga fatin ga kuma gaskiya na je gaba cikin siyasa both locally and internationally akwai ana ya kira ni je mu ba da shawara na gwada cewa 2015 ma da wasu matan Najeriya da su contest farkon Eh, president buhari kenan mm. na je abuja all women's conference na je aka bani opportunity na gwada experience da mata suke da shi cikin ghana mm-hmm. akin ga kaman farko kankaran mu shin a musulunci. Mm. yana da wuya mace ta zo har yanzu ma akwai wuya eh amma kaman yanzu nan muna dan ci gaba kadan aga mace yana jin tsoro a yi batun shi yaran shi su ji maybe ka je ka zamna kan tv kai magana bai dace ba kaga mabiya kika dai kai wanga magana haka na sani a mai TV personality mm. amma na yi very careful domin yara na na son kallon TV na da manyan buduri wasu na wani wasu kuma na yayin nina na kan ni da nake duba akwai lawyers akwai journalists like you in my house din shi ko me za ka yi ka ga mamacin kai abu da bai dace ba wani karami wa ma an haifin shi na biya ya yi dubun dubayin shi ba wanda ma zai kula da shi shi sa ce mata mu ke gyara gida mace in ta gamsu da kyau ta kimsu da kyau in ta samu tarbiyan kirki kamar komin ta duka tarbiyanta shi yara kuma su bi wannan hali don manyan gari har shugaban mu na addinin musulunci kullu yana mina addu'a domin me ban musulunci domin na da wani position cikin party mu za mu bar mazanmu mu ko yaran mu su yi kwadan siyasa kenan ni ba dogon ba ne mana ne ba hausa mana ba zan fara ci na hajji Hadiza, Allah ya ci kanta ta ba mu tarbiyan da talanan na fara siyasa ko mishi ta shahaba hajiya da tunkiya hankuri akwai jini cikin ciki ake aman ruwa to wannan ya bar har yau in ji bature ba haka jin wani scandal when it comes to kan siyasa shi yasa muna so amma da haka kin fuskanci kalubale ai ai yau da kika ne shirin kika kin je yi magana ai wanda suka gama kai su suka bar da office nan ga wanda ta sa su suka yi wannan duka yau ita kuma abin kuma ai wai mulki juye yana juye ko wanta ma ni ban wish amma wata ke don wata ya taba yi mini ni ma rama mai domin Allah ma ya ce mu na yana tare da mai hankuri kuma cikin cikin siyasa ne domin muna son mu ci gaba shi mu dauki hankuri mm. domin an yi maganganun da bai dace ba shi ka ce a ah, bai ma yasa mana ce cikin siyasa amma da ka duba left ka duba right baka yin politics shi yasa ni na gamsu da cikin jam'iyyar CPP don ka ga abinda Osajifu Dr. Kwame kuma wannan karbe incin Ghana ya bamu yace why neither look left or right but I look forward abinda isa nake move forward in my life cikin politics To masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shiri da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa a ci gaban al'umma. muka ji a gabatarwa kallabinmu a wannan makon wata matashiya ce mai hali baiwa wadda burin taimakawa biladama ya sa ta bude makaranta kula da masu lalura da ta shafi tauyewar kwakwalwa. Wace ce wannan kallabi kuma menene ya ɗauki hankalinta da ya sa ta fara wannan aikin baiwa? Sunana Samira Hamza Ahmad. Makaranta ce ta yara da suke da bukata ta musamman wato special needs da ake ce musu a turance sunanta kano pathfinder school for special needs umar babur abamfai a kano mun bude wannan makaranta tun shekara ta goma sha 2015 kadai na buɗe wannan makaranta ba tare da kowa ba da farko dai da kwai sababi ɗaya biyu zuwa uku da suka sa na buɗe wannan makaranta na farko na fara medicine koyan aikin likita to allah bai yi ba ban karasa ba bayan na yi aure na dawo kano daga maiduguri to kullum a lokacin a tunani na shine ina so na taimaka wa al'umma kullum kana so ka taimaka al'umma shi yasa nake so na medicine to da ban samu aikin likita ba sai na ga to wace hanya ce ya kamata da zan iya yi wacce zan iya taimakawa al'umma ko da ba a fannin likitanci ba ne ba sosai sai ne tunanin a'a ina da wata hanyar da zan iya yi sai ne tunanin ko wannan makaranta ita ma za ta yi ma'ana sosai wajen taimakawa al'umma musamman irin waɗannan yaran da su ba kasafai aka cika damuwa da su ba ko aka cika kula da me suke ciki shine dalilin da ya sa na bude sannan na biyu kuma ina ni ina mutum ce da nake da bani da damuwa da yara ina da san yara ina iya ɗaukan nauyin yara bani da damuwa da su ba sa damuna kowace hidimar hidimarsu ina iya tsayawa na yi. Waɗanne irin nau'ukan yara ne kuke ɗauka a makarantar? Kusan duka rabe-rabe ko sassa na special needs yara na da suke da bukata ta musamman duk muna da su a makarantar nan. Muna da waɗanda ake ce musu na da shan inna a hausance shine cerebral palsy. Muna da waɗanda suke da kaga kamar su ta yi daban da ragowar yara su da ake ce musu down syndrome. muna da waɗanda hausawa suke cewa galhanga su ne kamar mental retardation da irinsu irinsu da waya ta kwakwalwa sannan kuma muna da yara masu autism da ake ta magana muna da yaran da ba sa jin kurame ne ba sa ji ko kuma ba sa magana muna da a cikin ma ya a cikin yadda ya kamata ya kamata a ce akwai yaran da suka fi kowa kokari waɗanda suke da high IQ su ma ana ya kamata a ce suna zuwa irin waɗannan makaranta ana koyar da su amma dai fona nawa ba mu da su gaskiya amma kusan duka waɗannan rabe-raben duka sashin muna da yara irin waɗannan to a ina kuke samun irin waɗannan yara masu wannan buƙatar To muna da website ɗinmu da mutane sau da yawa idan kama ba a cikin Kano suke ba idan suka duba suka gani za su ga makarantar su za su zo. waɗansu kuma daga amina kano akan turo mana da ɗalibai da yawa koyarwa na malam amina kano sannan kuma dai wannan ya gaya wannan wannan ya gaya wannan waɗanda suke da yara a makarantar su gaya waɗansu haka dai muke samun ɗaliban karatu kuke koya musu ko kuma kuna tura su ne ku kula da ɗawainarsu ta yau da kullum ya danganta da irin yadda yaro yake nau'in lalurar shi akwai waɗanda suke da buƙatar karatu muna musu karatu akwai waɗanda kamar su mu'amalanta suke so mai kyau kamar social um, interaction da ake cewa a turance kamar shi suke da buƙata. da kwai kuma waɗanda a kafin ma ka je magana karatu a koya musu yadda za su iya wa kansu hidima za su iya ɗaukan nauyin kansu za su iya kula da kansu shi ake fara koya musu kafin ma kai magana karatu so kowa ya danganta da irin yadda kwakwalwar shi take da irin abin da zai iya ɗauka. ta uwar gida ke ma kina iya shiga shirin shekara mai zuwa domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Kuna iya samun dukkan batutuwan da muka taɓo da kuma kallaba da muka hira da su a wannan shekara a shafinmu na intanet Hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Muna godiya ta musamman ga dukkan wakilanmu da abokan aiki da suka bada gudunmawa ga nasarar shirin kallabi a wannan shekara da ke karewa a madadinsu duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Masu sauraro da haka za mu naɗe tabarmar shirye-shiryenmu na yinin yau Lahadi. Sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah ya amince a ji wasu abokan mu da shirinmu na safe. Yanzu a madadin Hawa Sharif da ta karanto mana labarai, sai Fiona wa mayinan dudu da ta shirya ta kuma ba da umarni da ma mu na wannan lokaci. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar asibahi ta gari. Masana.